بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha takwas ga watan rajab a wannan shekara ta 1438 daidai da goma sha shida ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya a daizin Allah ta'ala a karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin muwatsa wallafar imamu malik ibn anas imamu la'ima imamu dar hijira riwayar yahya ibn yahya al-laifi al musmudi al-andalusi za mu tashi ne a darasi na ɗari da uku a kuma kundi na goma sha uku kundi na kitabu listisqa kitabu a alistisqa kundi da zai yi magana a kan abin da ya shafi a alistisqa sai malam ya ce kitabu listisqa kundi da yake magana a kan abin da ya shafi shayar da fari shayar da fari addu'o'i da ake yi domin neman ruwan sama sai bai kira da salatul Lissus ba kamar yadda ya kira wacce da salatul idaini salatul haufi a salatul kusuf da sauransu shi ɗin ma sallah ne don bayanan da suka zo duk cikin sallah ne nau'i ne ne na tafannin kawai gaba ɗaya. kuma wannan ya nuna mana kenan tunda muke magana akan abin da ya shafi al salatu fi safar sai muke magana akan salatul idaini kitabu salatul idaini ake magana akan kitabu salatul khawfi musa musalla bi kenan ake magana akan kitabu salati kusuf yanzu gashi zamu kitabu salatul isqa duk waɗannan salloli ne da suke da wata siffa ta musamman ina fata mun gane ko salloli ne da suke da wata siffa ta musamman tabbatacciya a sha'ance malam ya zayyano su kaga bai sai bai hada su da salatul juma'a ba a wannan tartibin ne ina fata mun gano wannan da kyau ko sai yayi fasulu ya raba tsakanin kitabu salatul juma'a da waɗannan salloli din lura da cewa za ga salatul juma'a na farko dai duk sati ake yin ta na farko kenan na biyu kuma bambance ta da sauran salloli kaɗan yi. za ka iya cewa bambancin juma'a da asuba shine asuba ba a yin hudu ba kafin a ta ita kuma juma'a ana yin hudu ba amma in ba haka za ga kusan ba bambanci in ba na lokaci ba kuma raka'a biyu asuba juma'a raka'a biyu asuba ana karatun a bayyane juma'a ana karatun a bayyane amma ka dubu salatul idaini kabar bari bakwai a raka'a farko hadda kabar harama kabar bari shida a raka'a ta biyu hadda kabar tasowa za ga wannan sallar idi kadai take da wannan sifar sannan in an kammala kuma ai hudu ba an ka dubu salatul khawfi yadda muka kawo idza wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa li'khudhu aslihatahu fa idza sajadu فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ذاك يتكم صفة دفنتكي هكذا صلاة كسوف دمك مغانا من salatul kusuf mai ruku'i za ga ita ma sifarta daban take da fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu waɗannan karatuka ya zama ya sa ya zama sanadin tsira ne a gare mu duniya da lahira yau za mu tashi kitabu al-istisqa kundi da yake magana kan abin da ya shafi shayar da fari idan aka ce fari shine ɗaukewar ruwan sama ya zama lokacin da ake ta sare ruwan sama zai yi ruwan sama ba a samu ruwa ba ɗaya ko kuma ko da lokacin ruwan saman ya yi a lokacin ana da matsanancin buƙatar ruwan sama za a ga wani lokacin akwai koguna da ake da su koguna da ake da su ma'ana koguna rafuka da sukan kai shekara domin a samu ruwan da mutane za su sha nan mutane suke sha nan dabbobi suke sha sai zamana ana sa rai damana ta fada a rajon kuna jira da kyau ko sai ya zama na wannan kogi kuma yakan kai shi a ban mana kaga har yakan kai farkon ruwan sama kenan sai zama na ga kogi kawai ko ga ruwa ya riga ya kafe tun wajen jumada ula ko jumada saniya misali ana ana ana hasashen cewar za a samu fari za a samu kamfa ta sanadiyar rashin ruwan sama to idan aka ce an samu abin nan sanadiyar ruwan sama ga dabbobi babu ruwa ga al'umma babu ruwa ko kuma ga shuka an yi shuka amma ruwan sama ya ɗauki wana ji da ke koto ba zuba ido za a yi ba za a tashi ne a roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ruwan sama sawa'un ta hanyar yin sallah sawa'un ta hanyar yin addu'a a lokacin da liman yake hudu ba akan mambari na ranar juma'a da duk wurare ne da ake yin hudu ba da ake abin nan roƙon ruwa a su ba kawai za a yi ta surutu ne a gari wallahi kaga mana ta sare da ruwa har yanzu ruwa jama'a ya kamata a yi kaza a'a ai ga abin da shari'a ta ta zayyana kamar yadda da zara an ga rana ta yi kusufi ba kuma tsayawa za a yi dinga cewa mai janyo haka ba dama an yi mana bayanin abin da za a yi idan rana ta yi kusufi ko idan aka kai azumi jiya an kammala azumin ramadan yau ya zama ranar idi ne kaga an san me za a yi yana da kyau mai la'akari da waɗannan abubuwan sosai da sosai kowace ibada a sanya ta a mahallinta amma wannan sunna ta sallar istisqa tana cikin sunnar da ta yi nisa da jama'a ko mu jama'a suka yi nisa da ita wanne wace ce hausa ta fushi ba. jama'a suka yi nisa da ita قال رحمه الله كتاب الاستسقاء الاستسقاء shine طلب السقيا neman ruwan sama neman ubangiji subhanahu wataala ya bamu ruwan sama babul amali fil isqa babun da zai mana bayani kan aiki yadda za a yi wannan neman ruwan sama din qala hadathani yahya an malikin an abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazmi أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة قال رحمه الله yanzu abu na farko ana neman tabbatuwar ita salatul istisqa din tukunna ta tabbata a shari'a ko kuwa shine matakin farko shi sa kuma Malik ibn Anas ya kawo hadisin farko da yake tabbatar da salatul istisqa yace haddathani Yahya an Malikin yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi ya karanta da wannan daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina yahya ibn yahya al-laisi ya rusu shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra wanda ya rusu shekara ta 179 shi wanda ya ce malik ya karantar da shi shine ubaidullah ibn yahya allai wanda ya rasu shekara ta takwas shi ne ya ce haddasa ni ya karantar da ni ya haya ya karantar da ni to ni ɗin waye ni ɗin ni ne ubaidullah ibn ya haya allai saboda ka sai ka bambanci abubuwa guda uku abu na farko wanda ya rubuta littafin muwatta ɗin shi ne imam malik ibn anas wanda ya rubuta littafin muwatta sannan mai ya kawo sunan yahaya a jiki kuma ya ce haddasani yahaya an malik saboda yahaya din shine wanda ya karanta ko yana cikin waɗanda suka karanta muwatta din a gaban malik Don ya nuna maka wannan riwayar yahaya ce kullum da ke ko wannan riwayar yahaya ce to ni kuma da aka ce haddasani ubaidullah kenan wanda ya karanta muwatta a gaban yahaya wanda ya karanta muwatta din a gaban yahaya ibnu yahaya al-laifi an abdullahi bin abi daga malamin malik shine abdullahi dan abubakar bin amr abubakar dan amr amr dan hazmin wanda ya rasu shi abdullahi dan shi ya rasu shekara ta 135 annahu lalle shi abdullahi dan abubakar sami'a abbad bin tamim ya ji abbad dan tamim ya kuli yana cewa samitu abdullahi bin zaid al-mazini naji abdullahi ibn zaid al-mazini ya kulu yana cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita zuwa masallacin idi shine al-musalla wurin da aka share ake sallah ya fita zuwa masallacin idi fastasqa sai yayi sallar roƙon ruwa fastasqa sai yayi salla wacce ake yi idan ana neman ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana agaji na ruwan sama da ya idar da sallar wa hawwala rida'ahu sai ya juya mayafinsa to da haga mayafi suke sawa mayafi na ƙasa da mayafi na sama to sai ya ɗauko leɓatu da ya sa a kafaɗar dama sai ya mai da shi kafaɗar hagu leɓatun kafaɗar hagu sai ya mai da shi kafaɗar dama shine ne ce wa hawwala rida'ahu sai ya canza mayafinsa shi nasta ƙabalar a lokacin da ya fuskanci alƙibla kaga yanzu anan akwai tabbatuwar salatul isqa daman shine matakin farko na kowace matsala da za a tattauna kowace ibada da za a tattauna matakin farko shine a samu tabbatuwata a shari'a idan ba a samu tabbatuwata a shari'a ba to duk wani abin da za a biyo baya ba shi da amfani wannan ji da wuce duk wani bayani da zai biyo baya na falalata ne ko na waye na ta ne duk ba shi da amfani in dai ba a samu ta a shari'a ba shine matakin farko tabbatuwa ta a shari'a yisa malik ibn anas ya kawo mana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan sallah ta roƙon ruwa daya na biyu a ina yayi a masallacin idi kullum da ke ko na biyu a masallacin idi wasu ila malikun an salatul istisqa'i kamhi fa qala rak'atan walakin yabda al-imamu bis salati qabla al-khutbah فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل الكبلة ويحول رداءه حين يستقبل الكبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون الكبلة وهم قعود wasu ila malikun an tambayi imam malik ibn anas imamul a'imma an salatul istisqa dangane da sallar roƙon ruwa sallar shayar da fari kam hi wai ya take ne ya ake yin ta ita sallar ya take kun ga tafi tambaya ce mai matukar muhimmanci domin ana son yanzu a hada maka hadisan ne gaba daya sai a fitan maka da zunzurutun yadda sifa take kwana da ke ko a haɗa maka hadisan a yi maka bayanin yadda sifar roƙon ruwa take faƙal sai malik ibn anas ya ce ta na farko raka a biyu ce matakin farko raka a biyu ce Ka raka a biyu ce ta yi daidai da sallar idi ta ɓangaren adadin rako'i eh ta yi daidai da salatul kusuf ta ɓangaren adadin rako'i biyu kenan sallar juma'a aha sallar asuba aha sallar sallar tsoro fa sallar tsoro min wajen mun ce sallar tsoro idan ana halin tafiya raka biyu ce sallar tsoro idan ana zaman gida to raka hudu ce mai zaman gida shine idan makiya sun kawo hari a cikin garinku to yanzu ba za ku yi kasar ba Raka a hudu za ku yi azhar da la'asar da isha kuna ji ke ko amma idan ya zama na a wajen gari ne me a wajen gari tafiya ce ba a garinku ne. dama kuna halin tafiya saboda kuna halin tafiya za ku yi a biyu saboda ana halin kuma yaki ne to za a yi ta yadda ta samu kamar da bayanai suka gabata to sai malik ya ce raka'atan raka'a biyu ake yi walakin yabda wal imamu bis salati qabla al khutba sai dai liman zai fara yin sallah ne kafin huduba zai fara yin sallah kafin huduba kaga kamar sallar idi kenan ko kaga sallar idi sai an yi sallah ake huduba juma'a sai an yi huduba ake sallah kamar sallar idi kenan fa yusalli raka'ataini sai yayi sallah raka'a biyu to tunda an ce raka'a biyu kaga raka'a farko fatiha da sura raka'a ta biyu fatiha da sura sun thumma yakhutubu qa'iman sannan sai ya hudu ba yana tsaye kenan ba a zaune ake yi ba sai ya hudu ba yana tsaye wa ya yad'u sai ya addu'a a cikin hudubar ina jin limamin mu duk suna jin da ake yi wa ya sa al-qibla zai fuskanci al ne in ya fuskanci alkibla wa yuhawwilu rida'ahu sai ya juya ya juya mayafinsa kamar da maka ambata shi na ya staƙabilu alƙibila lokacin da zai fuskanci alƙibila sai ya juya mayafinsa shi mayafin kamar da malikin zai yi bayani wa ya ji harufin raka a taini bilkira'a a rakoyi biyun zai bayyana karatun sallah kun gane ko zai bayyana karatun sallah kamar sallah idi kenan ana bayyana karatun sallah amma salatul kusuf kuma ba ana sirranta karatun ne wa idza hawwala rida'ahu idan ya juya kwardallansa ya juya mayafansa to ja'ala allazi ala yaminihi zai sanya lebatu da yake a dama ala ala shimalihi ya koma ka fada shi ta hagu wallazi ala shimalihi wanda kuma yake a hagunsa ala yaminihi ya koma damansa wana ji da ke ko to mu yanzu da riguna muke da su ya nan za a yi eh? kamar ya sai a cire rigar akwai akwai a birkita rigar kenan ko ciki ya koma waje kun lura da ke ko eh dole ne a ɗauki matakin da mutum ba zai bayyana da al'aurarsa ba shi sai bayani da kun gane magana ta da ke ko ko suka ce idan mutum ya tafi da mayafi irin wanda ustazan da suke ɗan yafawa a baya a wuya haka ka lura da ke ko akwai mai shi na wani da ake dan yafawa haka a baya na ake kiran shi ko in mutum ya je da shi ya sa idan aka za a juya in ya juya shi ya dauko na nan ya dawo da shi na nan ya dawo da shi na ya isa ba sai ya juya gaban rigar ya koma baya baya ta koma gaba ba ina ba don mun fahimci wani lafiya ko abin da ya da ban ji malamai sun yi magana ba shine mutum ya canza sa hula nan ya koma nan nan ya kwa malamai su ce a ce ya juya haka zan yi tun? tafa'ul ne in an ce tafa'ul shi ne fata ake Allah ya juya mana shi ne abin da ya sa ake sawa tafa'ul Allah ya juya mana halin da ake ciki Allah ya canza mana shi yadda muka canza muka ɗauko na nan ya dawo nan na ya dawo nan to kuna fata Allah ya canza mana hali na rashin ruwa da aka shiga Allah ya canza mana ya kawo mana ruwan sama eh ban ji ba ya ce tun daga gida mutum ya juya rigar abin ya lokaci ba tun da ba a samu dukulul lokaci ba saboda yanzu sai an yi sallah ne ake jiya wa wayu hawilin nasu ardiyatahum sai mutane su ma su canza mayafansu ardiya jam'i ne na rida'u rida'u ala fi'alu shine ardiyatahum af'ilatahum kenan ko ala wazan af'ila af'ilatun af'ulun thumma fi'la thumma ta'falu jumu'i qilla in jibin malik a cikin alfiya ardiyatahum jam'i ne na rida'u rida'u shine mayafin rida'u shine mayafi ardiyatahum mayafansu idza hawwala al-imam rida'ahu idan liman ya canza ya juya mayafansa su ma sai su juya wa yastaqbiluna al-qibla sai su fuskanci al-qibla wa hum qu'udun suna zaune kenan kaga baya ciki kuma idan da sallah za a yi hudu ba kuma kowa ya tashi ka san shi zuba dan Najeriya da kan yake wani lokaci a komai a komai zai je sallar idi an ba da hutu na ranar idi da yau da gobe da ranar hutu ce a ya tsaya inda yake saurari hudu ba sai ya ga abin ya mai nisa sai ya tashi ya wuce ko kuma ya tashi ya tsaya daman matsala abin da ya sa wane da wane na uku da na hudu suke tashi dan na ɗaya da na biyu ya tashi zai tare mushi kuma ka mutum yana sha'awar ya kalla ya kallaci mai hudu ba to inda kowa zai zauna inda yake za a ga mai hudu ba lami lafiya salatul raka raka'a biyu ana bayyana karatu idan aka gama bayyana idan aka sallah sai a juya idan aka kama sai a tsaya a saurari liman ya huduba shi kuma zai huduba a hudubar jero, daga cikin abubuwan da ake bukata yayi a hudubar shine ya roki Allah ta'ala samun ruwan sama qala babu ma a fil isqa babin da yazo zai magana kan abin da ya shafi neman sha da fari neman shayar da fari neman roƙon ruwa kun ga muna cewa addu'a addu'a yanzu kenan in mun samu wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a addu'o'in roƙon ruwa hanya mafi sauki ga limamin mutum ya lazuntu wannan addu'a ko ba ka yake ba saboda kada yazo yayi tarkibin wani larabcin kuma ga maimakon ya zama yana addu'a ne kuma ga kamar yana tsino tsino haka qala hadathani yahya عن an yahya يحيى بن an amr عمرو بن anna rasulullahi sallallahu alaihi wa الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استسقى اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت wancan hadisin farko da muka karanta na wannan kitab hadisi ne banda Malik Bukhari da Muslim sun roito shi wannan hadisin kuma Abu Dawud ya roito shi yace haddathani Yahya an Malikin an Yahya ibn Sa'id daga yahaya ibn Sa'id al-Ansari ibn Qais al-Ansari babban malami ne a madina kuma babban alkali ne a madina har ayi kiran shi qadul madina alkalin madina shi yahya ibn sa'id an amr ibn shu'aib daga amr dan shu'aib amr dan shu'aib ya rasu shekara ta 118 wa mallin saki shekara ta 118 shi amr ibn shu'aib yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance izastasqa idan zai yi addu'a ta roƙon ruwa qal sai ya ce aha ya kuke gani amr bin shu'aib amr bin shu'aib tabi'i ne ko sahabi tabi'i ne da yana cikin manyan tabi'ai saboda bai cikin manyan tabi'ai saboda ya haura 94 ya haura 100 kun da ke ko to kenan shi amr bin shu'aib ba ya ji ne daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to daga wurin waye ji shine arwayar abu Dawud da ya kawo shine an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi haka ruwayarsa take inda amr bin shu'aib ne haka yake zo an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi yawwa ka kafa ke inda haka har malamai suka yi baji a ilimin hadisi me matsayin hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shi tunda shi haka tartibin shi yake aka san tasdin yake an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi haka shi isnadin sa yake to amma nan sai aka ce mana an amr bin shu'aib sai aka yi shiru kaga kenan an abihi barakallahu eh akwai ko kaga zai iya zama abihi din shine tabi'i yana cikin manyan tabi'ai jaddihi kuma yana yana cikin sahabbai wallahu ta'ala alam yake ce mana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance in zai yi addu'ar roƙon ruwa yana cewa Allahun maski ibadak ya Allah ka shayar da bayinka ya Allah ka shayar da bayinka wa bahimatak ya Allah ka shayar da dabbobinka wan shur rahmatak ya Allah ka yada rahamarka wa ahi baldakal mayyit ya Allah ka rayar da ƙasarka da ta riga ta mace ya Allah ka rayar da ƙasar wacce ta riga ta mace ku duba ku ga addu'a daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama za ka ga dubi yawan addu'a dubu kuma yadda ta hada komai da komai da ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah ubangiji Allahumma ya Allah ubangiji saboda Allahumma asalin shi ya Allahu ne asalin shi ya Allahu ne shi yasa ma ba a cewa ya Allahumma dan ka ce ya Allahumma kamar ka ce ya ya Allahu ka hada ya guda nawa kenan guda biyu kun lura da ke ko Isa yake cewa wal aksaru Allahumma bit ta'wid wa shadda ya Allahumma ya Allahumma wal aksaru Allahumma bit ta'wid mafi yawa Allahumma ana mayar da ya'un ne ta koma ƙarshe mima mushaddada wa shadda ya Allahumma fi qarizi kadan aka samu ya Allahumma kadan aka samu a cikin waƙoƙin in ji Ibn Malik a Alfiya saboda haka ce ya Allahu Allahumma ya Allah ubangiji ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam iski ibadaka ya Allah ka shayar da bayinka kaga nan akwai a tazallul cewar mu bayi ne na Allah madaukakin sarki mutum ba zai je roƙon Allah ta'ala kuma yana daga kai asali ma ko yana tafiya kan titi an ce kare daga kai wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al jibala wa lan al arda wa lan al jibala qula to kuma balle ya je gaban ubangiji kuma yana daga kai Allahumma ya Allah iski ibadaka ya Allah ka shayar da bayinka kaga akwai akwai al-i'tiraf bil ubudiyya mutum ya tabbatar da cewa shi bawa ne na Allah madaukakin sarki wa bahimatak ya Allah ka shayar da dabbobinka to ne na ka ce babu ruwa hoto ta kai ake ba ta dabbobi ake yi ba ba ta dabbobi ake yi ba ta kai bohol bohol da ya kama a dinga bugawa dabbobi suna sha awaki da raƙuma da shanu sai ga kawa ana ta ana ta kai ne ya Allah ka shayar da bayinka wanshur rahmatak ya Allah ka yada rahmaka wanshur rahmatan ya Allah ka yada rahmaka dan Allah ta'ala yana cewa wa huwa alladhi yunzilu al min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata kuma yake yaɗa rahmarsa ya Allah ka yada mana rahmarka ai ruwan sama rahama ce ta ubangiji subhanahu ta'ala ka duba ga zafin da aka yi zafi da aka yi amma ana ruwan nan guda ɗaya a nan mina sai garin ya ya ya ya abin sanyi zafin yaro ya Allah ka yada rahmarka dan ruwan sama rahama ce ta ubangiji kuma take da alafan zur ila asari rahmatillah ku duba asar gura guna na na rahamar ubangiji subhanahu wataala wa ahyi baldak ya Allah ka rayar da kasarka kasarka ko garinka eh baldaka kasarka ko garinka idan muka ce gari to ruwan a gari ake yi ko ana yi a daji eh a ga ana yi a dazuzzuka so an ga ce ya Allah ka rayar da ƙasar ka wacce ta riga ta mace ka ga an yi ruwan a birni an yi ruwan a daji kenan in kuka ce ka rayar da gari to ka ga kenan a yi ruwan a gari ban da daji eh ita <laughs> ba noma kenan a gani Allah ta'ala yana cewa wa ahyana bi baldatan maita kazalikal khuruj wa ahyana bihi kuma muka rayar da shi ruwan sama din baldatan wuri maitan wanda ya riga ya bushe kazalika nushur haka ake tashi bayan kamar kaga wannan addu'a tana cikin addu'o'i da ya kamata ta fito a cikin roƙon ruwa tunda addu'a ce jami'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدأ الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة تجاب الثوب قال وحدثني عن مالك قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي وحدثني عن مالك كما شي يحيى ابن يحيى الليثي ya karantar da ni wannan daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra an sharik bin abdullah daga malamin malik wanda yake shine sharik dan abdullah mu lura da kyau malamin malik a hadisin farko abdullah ibn amr bin abi bakr malamin malik a hadisi na biyu yahya ibn sa'id haka ne wanga malamin malik a hadisi na uku shine sharik ibn abdullah wanda ya rasu shekara ta 144 kaga kenan shekara ɗaya suka rasu da yahya bin sa'id da hudu an anas ibn malik daga anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya rasu shekara ta 93 shekara da aka haifi imam malik ibn anas eh? ah, ai anas ibn malik yana cikin sahabbai da suka jima sosai da sosai sun jima sun yi shekaru sosai eh, eh da kaɗan ba da kuma 'ya'ya tamanin da wani abu tamanin da wani ga arziki kuma ma'ana ga arziki ga shi shi 'ya'yan arziki ne su su 'ya'yan arziki ne kullure da ke ko ga wannan malami yana fatawa ga wannan ɗan sanda ga wannan alƙali ga wannan lauya ga wannan kwastam ga wannan shugaban ƙasa ga wannan spika ga wannan sai ka zama kai kya harɗe a gida kawai ai ya'ya arziki ne ai aga sai dai ka ɗibi daji kawai kaje ai ta noma noma ya'ya da ka gansu ɗin nan arziki ne su karan kansu arziki ne arziki ne mai zaman kanshi a wannan ba a wannan yahudanci yayin cewa zai yaya hudu zuwa kaza nan ba shi ya arziki ne baka ji abin da shugaban kasar indiya ya faɗa ba ya ce ya samu wurin shugaban china ya ce ya kamata su hada kansu su biyu su ne sulusun duniya da china da indiya su biyu su ne sulusun duniya in an raba duniya gida uku to su biyu sun dauki kashi daya sauran su ne a yawan jama'a kenan a yawan jama'a don inda tana cikin sai masu yawan jama'a kuma cewar yawan jama'a arziki ne wannan baya bukatar dalili musamman ga wanda yake dan najeriya ko ba ka yake ba yawa zuzurutun ƙuri'u daga yana suke fitowa ba daga yadda jama'a suke ba ba daga yadda ake mata hudu ba ba daga yadda ake yaya da yawa ba shi ne ai yaya arziki ne kuma cewar wai tarbiyyarsu shi kuma kada a hada tarbiyya da wannan zai ga mai ɗaɗin shi kuma tarbiyyar ta shi ta gagara wannan sanani ne mai aji tarbiyya ta gagara yawan 'ya'ya daban ba shi ke hana rashin tarbiyar su ba mu lura da kyau 'ya'ya yawan su ba shi ke nuna hana tarbiyar su ba abin da ke nuna ba su ke hana tarbiyar su ba mun ga mai ya'ya ɗaya biyu ya abin ya faskara za ka ita tarbiyyar shiriya ce daga ubangiji kun gane magana ta da ke ku amma kuma za ka ga wanda ya fi tsoron ba fa ne mai arziki za ga kusan daga nan in bai je kasu in bai nemi komai bai na da abin da zai ci har yarci amma zai yi kuma shi ke ta tsoron kada ya kada ya kada ya kada Anas ibn Malik kenan amfanin gwani hiso biyu yake yi a shekara da biyu ne hiso biyu yake yi a shekara ba so ɗaya ba eh? sannan ga ji khadimu rasulullah annahu qala Anas ibn Malik ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqal sai mutumin ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah halakatil mawashi dabbobi sun mace dabbobi da hazansu sun mace shine halaka ba wai ya halaka ba halaka ya mutu inimrun halaka laysa lahu waladu وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلت في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا يتي هلكت المواشي دبوا بي سمتي وتقطعت السبل هنيا hanya ta dauke ba هنيا akan hanya ba sai malamai suke ta maganar me fassarar ba kowa akan hanya suka ce saboda kowa ya tafi neman ruwa kasuwar kullun da kasuwar sati duk an rufe ta kasuwanni da suke ci sati sati da wani suke ci kullun duk an rufe kasuwanni an tafi neman ruwa daya wasu suka ce babu kowa akan hanya saboda dabbobin da za a dinga laiwa laftu za a dinga dora musu kaya su dinga kai wa kasuwa babu abincin da za su ci babu ruwan da za su sha dole a ajiye su ina fata mun fahimci magana shine wata qafa'atu subul hanyoyi sun yanke ba kowa ga hanya fada'ullaha ya ma'aikin Allah kai mana addu'a ya ma'aikin Allah ka roƙa mana Allah kullura da ke ko fada'ullah ya ma'aikin Allah ka roƙa mana Allah fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi addu'a sai ba a kawo mana lafazin addu'ar da yayi ba a wannan hadisi kullum da ke ku amma a wannan hadisin sai aka kawo mana lafazin cewa yi eh, Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba ruwa Allah ka shayar da mu ruwa famu tsirna aiko sai ruwa ya sauka min aljuma'ati ila juma'a tun daga wannan juma'a da nan sallama yi roƙon ruwan na akan mumbari dan yana kan mumbari ne yana hudu ba sai wani mutum ya shigo sai ce ya rasulullah kaza kaza kaza kaza ya rasulullah yana hudubar sai ce allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna sai nuna kenan ashe ana addu'a roƙon ruwa a lokacin akan mumbarin hudubar juma'a sabon suka ce sama babu komai babu ko girgiji ko girgije ɗaya babu ta yi tas malam anas salama yana cewa allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna kawai sai ga girgiji ta bayan dutse kawai sai ga girgiji sai ga shi ya daidaita a tsakiyar birnin madina kawai ai sai ruwa minal ci ilar juma'a tun daga juma'ar da aka yi wannan addu'ar har juma'a da ta zo qal sai Anas ibn Malik ce. faja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su a gare shi na farko ne ko na biyu wannan mutumin farko ne ko ko wani mutum ne daban kun shiru kenan mun samu mutane biyu ƙa'ida ita ce idan na kira biyu suka zo to kowace daban take tunda ya ce mana ja a rajulun ila rasulillah faqal sai kuma ya zo ya ce mana fa ja a rajulun ila rasulillah faqal to ya nuna rajulun din daban-daban ne amma da ya ce fa ja a rajulu sai mutumin ya dawo da ya sa mishi tanki ya sa mishi na da eh, ta'arif al harfu ta'arifin aw lamu mufaqat da ya ce a rajulu sai mutumin ya dawo to a matin da ya ce a rajulun sai wani mutum ya zo don idan na kira ta zo sai wata na kira ta zo ta daban-daban ne inna na ilaikum rasulan shahidan alaikum kama na ilafir auna rasulan mun samu na rabi na biyu shine na farko ina inna na ilaikum rasulan shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama arsalna ila fir'auna rasulan shine wa wadih hage tunda an samu rasulan rasulan na kira na kira to na farko ba shine na biyu ba na biyu ba shine na farko ba ayar za ta fito maka da shi fili inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula kaga yanzu ba a samu rasul uku ba ke a rasul biyu ne fa a sa fir'aunin rasula sai fir'auna ya saba man manzan da aka tura mu manzo na nau kenan lura da ke koto haka za ka ga fa'ida din kenan a nan wannan mutum na biyu ba shine na farko ba sai wani mutum daban ya zo faƙali ya rasulallah sai ce ya ma'aikin allah ta hadda matul biyut ai gidaje sun rushe wanka ba'atus subul hanyoyi duk sun katse gada ta balle an yi ambaliya kenan wahala katil mawashi dabbobi sun mutu ruwa ya cinye su faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ya ce Allahumma zuhurar jibal ya Allah ruwan nan a kai shi saman dutse a karkata da shi zuwa saman dutse wal akam na ku haka yake ko wal wal'akam da tuddai tuddai tuddai jami'i ne na tudu tudu shine duk inda ba dutse ba ne ko tudun ƙasa ne haka ko wata ganuwa ce ko wata dalace ta dutse ta dutse ko ta ƙasa ko ta wani abu duk da inda yake tudu ne ya Allah a kai ruwan can wuri nawa kenan zuhurar jibal kan duwatsu Wal'aka da tuddai bi kenan wa butunul audiya da cikin koguna koguna abin nan magudanun ruwa nawa kenan wa manabita shajar da saiwar bishiyoyi da duk inda bishiyoyi suke za ga wani daji din za ga mangorori ne su nan burjik mana da dazuzzuka da inda ruwan zai je ya Allah a kai ruwan can ina nawa kenan aka ambata hudu qal sai saya ce fanjabat anil madina A sai girgijin nan ya fice daga madina gaba ɗaya. sai ya fice daga madina in bi sau yadda ake juya yadda kaga an juya aljuhuri ga haka nan da na haka shi girgijin ya juya daga madina ya kauce bar madina sai madina ta zama tangararan babu ruwa kuma wasu kuma suka ce fanjabat anil madina sai ya katse ruwan ya hadarin ya gutsire ya bar madina in ji ya bisiya yadda tufa tsohon tufa yake dariya yake kecewa kasai tsohon tufa yanzu da an taba shi kawai sai ga ca ai ca din nan kawai sai sai ya bar madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi riwayar bukhari da muslim kun ga anan shi ma muna da addu'o'i na roƙon ruwa mun samu addu'ar roƙon ruwa a wata ruwar Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna qala malik rahimahullah fi rajulin fatatuhu salatu al-istisqa'i wa adraka al-khutbah fa arada an yusalliha fi al-masjid aw fi bayti إذا رجع قال مالك رحمه الله هو من ذلك في ساعة إن شاء فعل أو ترك قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس ياتي fi rajulin fatatu salatu lisqa dangane da mutumin da ya rasa sallar roƙon ruwa yana zuwa yana da sallah an sallame kagan ya samu raka daya zai ciko ne amma yana zuwa an sallame wa adraka al amma ya samu huduba fa arada an yi an yi salliha shi kuma gaskiya yana son yi sallan nan eh sa ko ne zai ci to Allah ya ba mu ladan niyya a kuma wani gaskiya shi fa ya rasa sallah yana son fa yi ta to yanzu ya za a yi wa rada an yi salliya fil masjid yana son ya je ya yi ta a masallaci masallacin ungosu aw fi beti ko kuma ya yi ta a gida izara ta in ya koma yanzu mai mafita ya halatta hakan ko bai halatta ba qala malik sai imam malik ibn anas yace huwa min zalika fi sa'a shi akan haka yana da dama yana da yalwa ya samu dama yi haka in sha a fa'al in ya ga dama yi haka au taraka ko ya bari kun lura da ke ko ku ga ba a ce ya kafa wani jami'i na salatin istisqa ba babu inda mutum ya rasa yake yana son zai yi ya halatta shi karan kansa yi shi ne abin da ya halatta alaikun Ba ya ce ba a yi magana kan tsawon aya ba tunda ba a magana kan tsawon aya ba ta ga nuna zai karanta gajerun ayoyi ne yadda ake sallar idi kun lura da ke ko yadda ake sallar idi kenan ma'ana eh, karanta sabbi ismi duka a'la da hal ataka hadithu al-ghashiya irin dai waɗannan ba dogayen karatu ba tambaye shi tana da matukar muhimmanci ya ce ba a yi magana kan karatun sallar bai da aka yi na salatul so zai karanta ne tsakatsaki an kun da kyau abin da aka yi magana shine addu'a a yi hudu ba kuma a yi a yi addu'a a cikin hudubar ƙala rahimahullah babu listin ƙwari bin nuju babu a listin ƙwari bin nuju babin da zai yi magana kan abin da ya shafi neman ruwan sama da taurari a ce akwai taurarin damuna akwai yiwuwa akwai shiruwa akwai wasu ciki wasu ciki eh? al-istimtari bin nujum neman ruwan sama da taurari subhanallahi alazim menene hukuncin haka قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت دني وانا دغ مالك ابن انس عن صالح بن كيسان دغ صالح ابن كيسان عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود دغ عبيد الله دان عبد الله عبد الله دان عتبة عتبة دان مسعود عن زيد بن خالد الجهني دغ زيد دان خالد وند yake kabilar Juhaina shine al-Juhani annahu qala zaid bin khalid ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mana sallah zaid bin khalid zaid bin ya ce ma'aikin Allah ya yi mana sallah eh? ah, ah. zaid bin khalid zaid ibn khalid al-juhani ya ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mana sallah salata subhi sallar asuba bil hudaybiya a wani wuri da ake kiran shi hudaybiya dab da shiga makka dab da shiga makka inda mushrikan larabawa suka tar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana shi shiga makka lokacin da ya taso zai yi umara kullure da ke ko ba wai a wannan tafiyar ne aka tsari ba ina maganar hudaybiya din ala isri sama'in ya yi mana wannan sallan ne bayan an yi ruwan sama shine ala isri sama'in bayan sama ta sauka bayan ruwan sama kanat minan layl ruwan saman da aka yi shi da dare an yi shi ruwan dare ake yi ruwan dare ga duniya ko an yi ruwan dare da aka ruwa ya dauke sai kuma dauke ruwan ta didi da sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallar asuba bayan ruwan sama Falon man sarrafa lokacin da ya idar ya sallame daga sallah ne in sarrafa ya sallame daga sallah akwabar alan nas sai ya juyo ya fuskanci mutane ta wannan tsagi ya juyo dama ko haku zai yi wa kowanne ne ko kari ya karatu wani abdullahi wani umar ce sai ya juyo faƙal sai ya ce shi wa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta da runa masa ƙala rabbukum ko kun san mai ubangijinku ya ce ko kun san mai ubangijinku ya ce ƙalu sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa su kaɗai suka sai wannan tambaya da yi musu tambaya ce shari'iyya ko tambaya ce ƙadariya shar'iyya idan tambaya ce shar'iyya kun lura da kyau ko sai ka ce Allahu a'al Allahu wa rasuluhu a'al idan tambayoyi za a iya na tambayoyi da suke bayanin hukunce-hukuncen shari'a sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'alam idan tambayoyi ne da suka shafi al'amura na kudura ta ubangiji kun da kyau ko al'amura na kudura ta ubangiji a ce za a yi ruwan sama yau kuwa sai ka ce Allahu a'lam ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai ka ce Allahu a'lam kun gane ko idan tambaya ce ta ahkamu shar'iyya Allahu wa rasuluhu a'lam idan tambaya ce ta qadariyya Allahu a'lam qal sai ma'aikin Allah ya ce qal al ubangijinku ya ce asbaha min ibadi mu'minun a yau dinnan daga cikin bayina akwai wanda ya wayi gari cikin bayina akwai waɗanda ga wayi gari mu'minun bi ya yi imani da ni ya wayi gari da imaninsa wa kafirun bi akwai kuma wanda ya kafirce mu subhanallah farkon safiya ya tashi da kafirci shi kuma wannan farkon safiya ya tashi da imani Allah ka sanya mu cikin masu imani amin ku lura da kyau asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi daga cikin bayina akwai wanda ya waye gari suna masu imani da ni akwai kuma wanda ya waye gari yana kafirce mu fa amma man qal amma duk wanda ya ce mutsirna bi fadlillah an mana ruwan sama da falalar ubangiji alhamdulillah mun samu ruwa da falalar ubangiji wa rahmatihi da rahamar Allah fa zalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani wannan shine mu'minun bi kafirun bil kaukab ya kafirce ma tauraro dan bai gani shi ba wa amma man qala wanda amma wanda yace mutsanna bi nau'i kaza wa kaza mun san mun samu ruwa ne da tauraruwa kaza da kaza shine bi nau'i ka lura da cewa alhamza ce ba ainun ba inda ainun ne sai kace da nau'i kaza amma yanzu alhamza ce bi nau'i kaza wa kaza da tauraruwa kaza da kaza ai tauraruwa kaza ce ba ga tauraruwa kaza tana shiga sai ruwan sama ba ai taurarin damana ba su shiga ba taurarin ruwa ba su shiga ba shi yasa ake tawa ai za ku kwana kuna roƙon ruwan nan ba za ku samu a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah kaga wannan kai tsaye ya zama kafirin billah ko mu'minu bil kawkab duk wanda ya ce mutsanna bi nau'i kaza wa kaza amma na ruwa ne da tauraruwa kaza da kaza fa zalika kafirun bi to wannan ya kafirce mini mu'minin bil kaukab ya yi imani ne da tauraro sauraka ku lura da kyau me alaka wannan hadisi da alistin faru bin nujum a fili take ba a neman ruwan sama da tauraro eh? yake cewa ruwan augusta ai august ne ha ba ai tun da ya ga ana ruwan nan ya san august ya kama eh ai tun da ya ga ana ruwan nan shi ya san august ya kama gaskiya lafazin yana da hatsarin gaske don matsala tana da alaƙa da aƙida alisun tsawon bin nujum ba yana da hatsarin gaske shin me yake nufi yana nufin an fi samun ruwa ne a lokacin august ko ko august ne yake yake yake ruwa yana da hatsarin gaske kuma wannan ya daɗe a bakunan mutane ya daɗe a bakunan mutane amin eh. kuskure ne ya ce mutum ne ya rasu da ya rasu sai a yi mamakon ruwa sai a ce ai da wani ya rasu kwana aka yi ana ruwa kuskure ne domin yadda a garin wannan garin aka kwana ana ruwa kuma ruwan ya dace da rasuwar wani haka kuma a wani garin an kwana ana ruwa saboda wani gawurtaccen maciji ko wani gawurtaccen dan fashi ya mutu sai a ce ya kenan kun gane magana ta da ke ko sai a ce saboda dan fashi ya mutu kuma an kwana ana ruwa kaga ba abin ba haka yake ba yana zuwa ne a bakunan mutane yana zuwa a bakunan mutane isa wasu zama suna magana hasashen yanayi sai ce ana sa rai za a yi ruwan sama so nawa suna cewa za a yi ruwan sama ka bar da bakin a ga ko da bakin cokali ba yi ba so nawa ake faɗa wata ta fito da kaya za ta shanya za ta ce an ce fa za a yi ruwan sama sai ta kwashe ai za ki shanya kaya ke ne kawai ki ki zama ala hazara kina kallo ruwa ya sato zuwa, ba haka ba amma duk wani hasashe ne hasashen yanayi ake kiran shi ba wai tabbas gobe za a ruwan sama ba su kuma hasashen yanayi malamai suke magana shin ya halatta ko bai halatta ba domin waɗansu alamomi ne da ake gani an riga an saba da alama kaza da alama kaza da alama kaza in sun bayyana to alama kaza za ta bayyana kun lura da kyau ko akwai ciyawa da za ta fito a ƙasa da zaran ciyawan nan ta fito mutumin karkara da ya ganta zai ji cewar ruwan sama ya kusa ɗauki nan da kwana arba'in ruwan sama zai ɗauki saboda yana ganin wannan ciyawar alamar kaka ta ta kusa ne ina fatan mun gane wannan da ko to haka kuma za ga akwai alamu da ake gani cewar in dai alama kaza da alama kaza ta bayyana to ruwan sama yana dab da isowa to wani lokacin kuma hakan zai faru kuma babu abin bai kasance Wa na ganinta ba alheri ba duk canfi ne duk canfi ne duk a tatsayur ne wai tauraruwa mai kaza ganinta ba alheri ba duk canfi ne zukatan mutane tun jahiliya ya ta'allaku da taurari fiye da inda kake zuwa shi yasa ma akwai masu bautar taurari walma abin nan wasabina wasu malamai suka ce asabi'un su ne masu bautar taurari ko masu ya fatowa daga cikin fasarori dai akwai masu bautar taurari kumbinci magana ta da zuwa, akwai masu bautar taurari isa ubangiji wata ala kuma ya kawo taurari cikin bayansa wannan juma musakharatin bi amri da taurari ababen horewa ne daga al'amarin ubangijinsu rana da wata duk ba sa kusufi saboda mutuwar wani ko rashin wani Ana fata mun gano mun yi wannan karatu a darasin sai gaba hakan nan tauraruwa bata ta ruwan sama ita kanta baiwa ce daga cikin bayan Allah kuma za ga akwai lokacin da za su tarwatsi wai zan nujumun kadarat idan taurari suka tarwatsi suka harjide suka hautsi ka ba a alistin saurari mutum baya sanya zuciya shi da taurari kaga zai yi tafiya ya ce a duba mashi wai taurarinsa suna ina ne lura da ke ko taurarinsa wai kowane mutum yana da tauraro sauran taurarin shi yana wuri kaga waɗannan masu intanet ɗin nan masu browser da kuke cewa da su ko masu duba din nan shedanin mutane ne shi ba zai taɓa faɗin cewa taurarin shi yana kaza ba wai ƙarya ƙasa wai boka ya ga ranar mutuwarsa ko wai da ya buga ya buga ya ga ranar da zai mutu sai ce ƙarya ƙasa ta ce yi bayan kuma <laughs> bayan yana gargata wasu wannan kuskure ne sosai kuskure mai alaka da aƙida ku lura da kyau kuskure mai alaka da akida an kuskure ne mai alaka da waɗansu kwace-kwace ibada shine a ce ka sake sallar kun lura da ke ko ka sake azumin yana da sauki da a ce mutum ya sake kalmar shahada in azumin shekara goma ne mutum ya yi shi na ramadan shekara goma aka ce ya sake kwana talatin ɗin gaba ɗaya wallahi da sauki da sauki sai ya yi shi kwana uku uku uku uku misali ko kwana ko ya yi shi duka amma a ce kalmar shahada zai sake ya wuce gani ya ta'allaka da taurari ta'alluki da taurari yana da hatsarin gaske sosai da hatsari na akida mutum sai zama yana bautar taurari ke kuma za ga duk masu canfi masu kaza masu kaza masu duba masu kaza masu kaza Allah ta'ala ya sauke قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن wa الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت البحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة وانا حديثي دا مالك ابن أنس إمام مالك ابن أنس يتي وي an من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي dukkan kalafin hadisin ba shi da isnadi ibn abdulbar ya ce yana cikin hadisai guda hudu da ke muwatsa da ba a sami sanadinsu ba kullum da ke ko yana cikin hadisai guda hudu duk duka hadisan da ke cikin muwatsa gaba ɗayansu ibn abdulbar ya samu musu isnadi ya yi bayaninsu waɗanda kenan ma ba a sami su ba amma guda hudu kan al'amarin ya faskara daga ciki akwai wannan to ta ganyo malik ɗin shi ya san isnadin shi yasa ya kawo shi kullura wani kuma wanda ba shi ba bai san isnadin ba na haka ilimin aiki abin da ka ji ka kware a shi ka kware kan shi kuma za ga wani kwata kwata bai san alimu a cikin shi ba haka idan abin da wani ya kware zan professor zai ga ko eh baka sani a ciki ba haka rayuwar take idan an sha'at bahariya idan iska ta faso iska ta taso daga kogi daga teku iska ta kada ta kada daga teku sun mata sha'amat sannan ta biyo bangaren sham ina kenan arewa tayo arewa fatilka ainihin hudeka to wannan girgidan zai zubar da ruwa mai karfin gaske eh? ana wata ga wata mana abinda abinda larabawa suka lura da shi sosai inda yi ce ruwa kaga suna ai suna da red sea al akwai teku sosai da sosai to lalle idan iska ta kada ta kada ta kada daga teku ta daga sannan kuma aka ga iska ta kada abin hadarin ya kada yayi bangaren sham siriya kenan to da izinin Allah ta'ala za a samu ruwan sama karfin gaske ina mutanen me yake da suna geographers me kuce kan ruwa su mu da yan geographers suna da na abin da suka karanta shine daidai ba sa ganin cewar za a iya samun kuskure akan haka kuma duk abin da ba nasin ƙorani ba duk zan zanniyat ce duk abin da ba nasin ƙorani ba zannu ne zannu ne su ake yi shi yasa kake ganin za a gama shiga labirari life a samu magani a yi kaza a yi kaza sunan shi me magani ma'ana magani ma gani in yayi in bai ba kuma sai a samu wani shi zaka ka ji ganin likita sai baka magani in bai bai ce ce bayan kwana biyu ka dawo in wannan bai bai canza maka da wani dan sunan shi magani imana eh sunan shi eh mai magani ne ai daga ne samu magani ai to duk abubuwan da ba na sun ƙura zannu ne zanniya ce ne ba yaqini ba ne kun gani za ga kowa wata rana ya yi wata rana kuma bai yi ba ba ga kalanda da ake yi da su ba za ga gaji sun samu sabani duk fanni ya ce ba a makale ma kalanda a ce ai kalanda ta ce lokacin sallah shine kaza zuwa da aka sai haka za a yi kuskure ne in ba haka ba za a yi kuma kalanda ta ce gobe azumi yau mu duba wata ba mu gani ba kuma gobe ba zan yi azumin ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوع الفتح ثم يطلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وحدثني عن مالك أن أنه بلغه بيان هذا مالك ابن أنس من أين كوشي؟ أن أبا هريرة اللي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي كان يقول يا كسن تشينا تشيوا idza asbaha in gari ya waye ma abu abu huraira wa kada mutiran nasu mutane sun samu ruwa an samu ruwan sama sai abu huraira ya ce mutirna bi nau'il fatih an mana ruwan sama an mana ruwan sama daga buɗi na Allah tun da dai mutane sun makale in za su faɗi ruwan sama sai sun jingina ga wani abu kun lura da kyau ko inda tun da mutane sun saba ka lura da kyau abinda mutane suka saba yi suka saba suka saba suka saba za ka bi su a hankali ne sosai ka zalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum fa bayyanu wani ce ya rantsa da annabi aka ce mai ba a rantsuwa da annabi ba a rantsu. ya gamsu sosai da sosai ya ce ya rantsa da annabi ba zai sake ba Eh? ai abin ya rage abin iyaye da kakanni iyaye ne da kakanni dama babban abin da ake bukata na farko yanzu kaga ya shi ne an duna kasudin ba haka yana fata ba to ga an rage ya yadda cewar ba a rantsuwa da annabi shine babban abin da ake bukata yadda ba a rantsuwa da wani Allah kuma ya yadda ya gamsu kun lura da kyau ko damun babban rikici shine mutum ya kasa yadda cewa laifi ne yanzu ya yadda cewa sai kaga yanzu wani ya zama mishi kuskure ne kenan a hankali a hankali a hankali to shine abu hurera yake nuna mutane idan sun makale cewar in ma an yi ruwan sama sai sun ce an yi ruwan sama ne da kaza in an yi ruwan sama sai sun ce ayi an yi ruwan sama ne da kaza to yanzu an yi ruwan sama su ce an yi ruwan sama ne da buɗe na Allah shine muqinna bi naw'il fatihi amma nan ruwan sama ne da da rahamar ubangiji ya ce da rahamar ubangiji ya fi hakan tun da dai ya nace in zai zai faɗi ruwan sama sai ce an yi ruwan sama da tauraruwa kaza ko kaza to ya ce mun samu ruwan sama ne da rahamar ubangiji Ina abu wuri ya faɗi wannan bai nau'il fatahi sun mai yace luhazil aya sannan sai ya karanta wannan ayar ya ce ma ya fitahi lahulin nasu duk abin da Allah ta'ala ya buɗe ma mutane na rahama min rahmatin na rahama na arziki na jin kai duk abin da ya buɗe musu fala mumsika laha ba wanda ya isa ya kare babu wanda ya isa ya rufe duk abin da Allah ta'ala ya buɗe babu wanda ya isa ya kare kogai Allah ta'ala ya buɗe mana haihuwa ba sai haihuwar ake ta yi an yi a tare amma abin ya cika ruwa ai rahama ce ta ubangiji wa ma yumsik kuma abin da Allah ya riƙe. fala mursila lahu min ba'd wallahi ba wanda ya sai turo shi in ba Allah ba wanda yau sai turo shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kun ga a nan mun samu tabbatuwar shar'antuwar salatu lissuka sallar roƙon ruwa kuma da ke ko kuma yadda ake yin ta da addu'o'i da ake yi na sallar roƙon ruwa da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu damuna mai albarka Allah ya bamu damuna mai albarka Allah ya bamu ruwan sama ruwa mai albarka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ilayk in za a fita roƙon ruwa mata za su fita ne ko kuwa ba abin da ya hana fitar mata sai dai mu sani wannan shine roƙon ruwa da ake yi a musulunci amma a ɗibi ganguna a dinga bi ƙauye-ƙauye mata suna sa kayan maza maza suna sa kayan mata wai hallur ya ba su ruwa su sha ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa mai rawanin ruwa wannan ga gagana jahiliya ne kullu da ke ko za ga wasu wuraren haka ake Allah ta'ala ya sauke eh eh mun da ya shigo ana hudu ba yi magana kenan idan akwai abu mai muhimmanci ana magana kenan kwarai kuwa mun yi magana in abu mai muhimmanci wata ta ta fallo ya dole ku ce a tashi ku tashi baburki ba wallahi ya ce baburki dole a tashi mun yi magana abu da ke sawa a tashi gashi mun ce a karatu an karanta ba a cewa taurari suke kaza taurari suke kaza taurari suke kaza sannan kuma gashi Allah ta'ala ya faɗa wa alamat da kuma alamomi masu tarin yawa wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi kuma da taurari da taurari domin annajm mufrad ne amma kuma al aljinsiyya al istighraqiyya ta shige shi da taurari su suke ganewa kun lura da ke ko da taurari suke gane alkibla da taurari suke gane tafiya akwai wanda yake yana tafiya da ya tashi cikin dare in ya ga tauraro ya yi kaza zai ci to ga inda alkibla take ga inda gabas take ga inda yamma take ga inda da yake sawan yana tafiya a doron kasa ne ko yana tafiya a teku tun da ga wanda yake tafiya a teku gaba da shi ba shi da wata alama wanda yake tafiya a doron kasa shi ke tsayawa ya gane ci to wannan eh wannan gadar wuri kaza ce saura wuri kaza kullure ko kuma ya duba kilomita ya ce yanzu muna da sauran mu kilomita kaza amma wanda yake tafiya a tsakiyar teku ai babu wata babu wani wata alama kullure da ke ko to amma ya duba tauraro ya duba taurare kaza zai gane cewa ina ce alkibala ina ce kaza a subahi ta kusa shine abin da ayar take nufi ban ji wani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا